kai maɗaukaka shirin fatawa daga malam mai na addinin musulunci masu Maskan Afirka TV tira kuwa yana faɗin duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanku da wannan lokaci ku da sake saduwa da mu a cikin shirin fatawa shirin da harkunni ke karɓar ku da ya kafafe da dama sawa'un wanda kuke turowa ta SMS ko kuma ta WhatsApp da ma wanda kuke gada ku yi baka da baka shirin fatawa na yau ya karbi bakuncin babban malaminmu fadilatul shekar doktor asashi professor bashir aliyu kuma babban limamin masallacin alfurkan da ke kano a tarayyar najeriya malami a jami'ar bayero har yanzu da ke kano a tarayyar najeriya الشيخ منا مكالاري مرابا أهلا وسهلا على جمهور جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته wani akwai tambaya daya amma ta fito daga wajen mutane da dama duba da yanayin da ake ciki mm-hmm. ma'ana tambayar ta duka tana dunkulewa ne ta koma kan cewa ana hali na canjin kuɗi da kuma karancin sabon kuɗi a hannun mutane amma ana samun wasu masu harakar pos da ake ba su za su samu kashe sharaɗi duk dubu ɗaya sabuwa sai ka ba su naira ɗari shi mai hukuncin wannan karin ɗarin da suke maimakon caji da aka sani na nomar ko dubu kaza za ka cira ga cajin shi to wannan bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man a mu'amala da kuɗi tana daga cikin mu'amalar da shari'a ta sanya tsarani sosai a cikinta saboda gudun fadawa riba don riba tana da haɗari wannan mu'amala masu pos idan abin da suke yi idan za a baka idan za ka bayar da katinka ne ka ce za ka ciro kuɗi a baka sabon kuɗi ya abin da suke ɗauka inda daga katinka ne na na caji suke ba da suka ɗauka na caji ya halatta wannan amma idan ka je da kuɗi ka ba su ka ce su canza maka da sabon kuɗi to idan suka ɗauki ƙarin ko da afkan abin da suka saba caja ne suke caza wani ya zama riba domin kaje canji ne to in kuma za ka canza kuɗi da kuɗi dole ya zama to wato muslim bi muslim daidai wa daida amma kaga in ka ba su kati wannan ba canji kaɗai ba ne akwai abin nan hawala ce juyan bashi ne kana bin banki bashi su ma suna bin banki bashi sai ka juya bashin naka a kan su bashin bankin su da haka akwai hidima da suka yi maka wannan don sun caje ka ko da irin idan alal misali idan a kowane dubu goma suna cazan naira ɗari a tsohon kuɗi kai a sabon kuɗi saboda sun sha wahala kafin su samu sun bulayi sun daɗe sai suka jaje ka ɗari da hamsin alal misali ko ɗari biyu akan sabon kuɗi in sabon kuɗi za su baka to wannan babu riba a ciki tunda wannan hidima ce wanda suka yi maka na hawala na na transfer tunda transfer suka yi kati ka basu su suka yi maka transfer amma ka kawo naka tsohon kuɗi din ka basu in suka baka sabon kuɗi suka caje ka da wani abu a kai to wannan riba ce wannan riba ce tsagwaranta mm. eh, saboda haka masu pos ya kamata su guji wannan mm. Allah wannan ke cewa assalamu alaikum mala ana bi na kafara ne shine nake neman fitowa shin zan iya ciyarwa kuma ciyarwan in yi ka ga iyayena saboda ni mace ce kuma na san iyayena talakawa ne a ah, kafara za ta iya ciyarwa tunda ɗaya daga cikin zaɓin da aka bayar kenan na kafara ko 'yantarwa ko ciyar da miskinai goma to amma waɗannan miskinai goma ba za ta ba ma iyayenta ba kamar yadda ita ba za ta ci ba idan su ma mabukata ne wajibinta ta ba ma iyayenta abinda zai toshe talaucinsu daga abinda ta mallaka kuma a aika fara dama mutum zai kafara ne ya hana kansa abin da zai ci don ya kafara ai sai ya ci tukuna abin da yake ya fi a kan abin da zai ci to shine zai yi kafara da shi saboda haka bayan ya ci sai ya ciyar da iyayensa abin da ya hau kai na wannan bukatar iyayen shine zai fitar da shi kafara idan bai samu wannan ba ya zama to gairu wajib ya zama to bai samu abin da zai yi kafara ba fa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam sai ya koma zuwa ga azumin kwana uku a nan mana kamar da alamun wurare jan hankali mace idan tana da wadata ba wai shi ke nuna cewa iyaye ba su da haƙƙi a kanta ba ko ta ciyar ko ta kyautata ba ma'ana idan ta mace ce mace ce eh, ita ce mace ce eh, mace ciyar da iyayenta bai hau kanta ba eh, ba wajibi ba ne wajibin ciyarwa yana kan ɗa yana kan ɗa namiji amma ita ciyar da ah, iyayenta mm. bai hau kanta ba idan ba su da shi sai dai in tana da wadata in tana da wadata to wannan mustahabbi ne ta ciyar da su eh, wannan mustahabbi ne ta ciyar da su amma duk da haka ba za ta ba mu iyayenta daga kafara ba bal sai ta ciyar da su daga cikin abin da ta mallaka in ya so sai ta ba mu waɗansu waɗanda suke su ne fakirai wanda da su ne kafarar ta za ta zamanto ta yi. Allah saka da alheri wannan tambaya akan abin da ya shafi zamantakewa take cewa assalamu alaikum ina yi malam fatan alkhairi malam kai jan hankali da nasiha akan maza da su daina ɓoye-ɓoyen wayoyinsu ko kuma kaga an kifa wayar saboda san zurutun rashin gaskiya dusar rashin su saboda waya ta zama fitina a wannan zamanin da kuma cin amanar juna ga ma'aurata musamman maza na jin wannan abu da ta cikin wannan gaskiya to to <coughs> a a riƙi gaskiya idan mutum yana idan mutum ya riƙi gaskiya ai babu zancen ya yi ɓoye-ɓoye ba zancen wayarsa sai ya sa mata passcode ba zancen wayarsa sai yana hange yana karewa ko in zai shiga ban ɗaki ya makale ta a hamata don kar a masa don kar a ɗauki wayarsa a riƙi gaskiya kamla kulli shi saboda idan ma ka ɓoye ma idan ma ka ɓoye ma mutu ita matar ai ba za ka ɓoye ma Allah ba yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna ɓoye suna ɓoyar da suna neman ɓuya daga mutane amma ba za su buya daga Allah ba saboda abin da ka san kan cewa ba za ka ɓoye ma tun da abin da ka san ba za ka ɓoye ma Allah ba ka ji tsoron ma wani ya gan shi amma ita kuma abin da yake har take damuwa har take cewa ai mutane nasiha ina ruwanki da wayar mijinki bincike bai halatta ba Allah ta'ala ce wala ta jassasu mm. ah, ah, kada ku yi shiga burtu ma'ana kada ku yi bincike ah, kuma wayannan tana daga cikin abubuwan da yake ya keɓanci mutum akwai abubuwa wanda suke na sirrinsa wanda ba zai so a gani ba mm. kamar alal misali yana da irin alat da yake samu na albashinsa ba lallai ya zamanto kan cewa sai ya sanar da eh, zai so ya zamanto iyalinsa sun san wannan ba ko wata mu'amala wadda ya yi wadda a yana ganin maslaha ne kar iyalinsa su zamanto kan cewa sun sani da a cikin wayar kuma suke to yana da haƙƙin ya tsare abin da baya so a gani ba koyaushe ne idan ya tsare wayarsa ba za a ce wato ya taki rashin gaskiya ko yana neman aure ko yana hirace-hirace na san dai abin da dai yake damun su shi ne damuwa eh, mata su guji binciken wayar mazajen su dan yawanci shine yake kawo a saɓani domin yayin da mace za ta yi yawanci abin yana farawa ne daga mummunan zato to kuma munana zato zunubi ne eh, Allah ta'ala ya ce wa <coughs> la isami sami'tum zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira da mu'minai yayin da suka ji yayin da kuka yayin da yayin da kuka ji da kuka ji magana mummuna mu'minai maza da mu'minai mata sun yi zaton alheri da kansu ko shi a rinka zaton alheri to daga ne yake farawa daga mummunan zato to sai kuma a fara bincike to haga kowanne wato hani ne yake bin hani an hana mummunan zato to kuma gashi kuma zai kai zuwa ga bincike saboda haka kaga haram ta saki kawai zuwa ga wani haram saboda haka abu ne wanda yake lallai a ina jin ita da tace ai mu maza nasiha to su ma matan dole sun suna bukatar ai musu nasiha su dai maza shi gaskiya su da Allah abinda za su ke gudun abinda suke ganin suna ɓoye ma mutane to ba za su ɓoye ma Allah ba saboda ka abinda ka san ba za ka ɓoye ma Allah ba kai ka ji tsoron mutane su gan shi Allah saka da alheri da tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mala ina maka fatan alheri Allah ya kare ni da kuma nisan kwana mai amfani wannan tambaya ta ta ce wai an ce idan mutum yana yin istighfari ko kuma yana ambaton Allah a zuciyar shi ba tare da fatar bakin shi ta motsa da wannan ambato ba wai malam an ce ba za a karba ba da biki eh wanda yake a zuciya kawai yake yi bi ma'ana a zuciya ba ta abin yana yi kamar da zancen zuci ne da mm. ya furci da da harshensa ba da lebansa to wannan bai ambaton Allah ba mm. bai yi kauli ba shi mm. ambaton Allah ibada ce kauliya sanin Allah kuwa da tuna Allah da kai zanta ma Allah ka zanta istighfari da sauran abubuwa a cikin zuciyarka wannan ibada ce kalbiya ibada ce ta zuci to amma shi zikiri da istighfari ibada ce ta harshe da ake so mutum ya faɗa mm. annab sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ana ma abdi idza zakarani wata taharrakat bi shafatahu mm. ni ina tare da bawana mm. idan ya ambace ni kuma lebansa guda biyu suka yi motsi danni wato da ambatona sau da kaga sai an yi magana kenan ba zai yiwu ba mutum ya ce kawai a cikin zuciyarsa yana tunani yana zanta a cikin zuciya ya yi istighfari ga Allah a ce wannan istighfari ne dole sai ya yi furuci da shi yanzu idan mutum ya yi sallah a cikin zuciyarsa yana ya kabbara a cikin zuciyarsa mm. ai bai kulla kabbara harama ba mm. Mm. bai kulla kabbara haka in ya zo sallama ya ce eh, kawai ya juya haka dama ya juya hagu ya ce ai ya yi sallama a zuci bai yi sallama ba ba shi da sallah a lokacin Allah ya saka alheri. Cewa maskaro ina ganin daga yanzu za mu buɗe muku lambar waya domin shigowa ku yi tambayoyi ko baka da baka. kamar yadda aka saba lambamu da ake shiga filin fatawa da ita ga tana a rubuce a gaban akwatin talabijin sifili takwas sifili uku hudu biyu tara uku bakwai hudu shida ga wanda za su kira da kasashen waje kuma sai su kara sifili sifili biyu uku hudu takwas sifili uku hudu biyu tara bakwai uku bakwai hudu shida to sai mun ji daga gare ku Wani mai tambayar su da cewa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum ah, assalam wa rahmatullahi barka da wani yammaci na juma'a malam na kasance ina yin addu'ar istikhara domin neman zaɓin Allah cikin wasu bukatun da na sa a gaba amma nakan yi wannan addu'a ne a cikin sujada a lokacin da nake yin nafila musamman a cikin dare wato kiyamul laili to amma malam sai na ji a karatu ana cewa malamai sun ce an karantar da sigar ita wannan istikhara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai an yi raka'a biyu sai a zauna a yi sallama sannan a yi ita wannan addu'a shin malami da nake yin ta a cikin sujada na sallan nafila ina kan daidai ko ina kan kuskure Allah ya mai da malam gida lafiya Muhammad Idris da Maturori. Eh, to malam Muhammad a ka kokari amma duk abin da aka ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ka biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a ce ba kai addu'ar istikhara ba tunda addu'a ce ka yi ta a cikin kuma sujada kuma a lokaci ne alfarma lokacin qiyamul lail. Mm. amma abin da yake shine daidai shi ne ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istikharar nan fa yana koya masa sahabbai kamar yadda yake koya musu sura alkur'ani kamar yadda imam kamar yadda sayyidina jabir ya faɗa a hadisin sa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi al-amr kama yu'allimuna suratan min alqur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana mu rinka istikhara a cikin al'amari kamar yadda yake koya mana karanta sura ta alkur'ani saboda haka ka gano nuna muhimmancinta haka abin da ya dace kenan shi wannan malam idris shine in ka tashi kana kiyamun lail in kai raka a biyu in kai sallama sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta wannan addu'a ta istikhara zaka iya yi ma in kana so duk raka'a biyu da kai ka rinka maimaita wannan addu'a ta istikhara a cikin dare ka yi ta sau adadi mai yawa iya adadin raka'o'in da kai in haka kake so in kuma kai sau ɗaya ma ya wadatar wani daren ma ka yi a sauran nafilfili ma na dare da na rana duk ka rinka yi har Allah ya hukunta abin da yake Allah ya hukunta maka abin da yake shine zabin sa jalla wa'ala a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ba mu riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairi yana cikin bin sunna Allah ya saka da alkhairi na wani mai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce idan za a hada shafa'i da wutiri ya za a yi shin sai an yi zaman tahiya ne na tsakiya sai a ƙin sallama sai a tashi a kawo raka'a ta uku a yi ko kuma ya eh, mafi yawan wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi kamar yadda na Aisha radiyallahu anha wa arbaha ta ruwaito shine yayi sallah raka'a biyu yayi sallama sannan ya tashi yayi raka'a daya a raka'a biyu din kuma yana karanta sabbi isma rabbikal a'la raka'a farko da qul ayyuhal kafirun raka'a ta biyu yayi sallama sannan ya qul wallahu ahad ita ma wannan ɗin ka yi raka'a uku ba ka zama sai a ƙarshe lokacin ta uku ana yin wuturi da ita amma wannan ba za a ce ka yi shafa'i da wuturi ba wuturi ne ko ka yi raka'a uku a jere ko biyar a jere ko bakwai a jere ko tara a jere duk ya zo daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wuturi babu laifi idan kai wannan Allah ya saka da alheri to mun fara samun waya assalamu alaikum na malama ya shi mai shi tambaye ki tambaya ta ita ce malam mhm. game da sallan walha na'am an ce wai in kamar sha biyu ya yi na rana da zai yi mutum ya zai to insha Allah to za ki ji karin bayani akwai wata tambaya akwai wata tambaya malama Aisha dangane to Allah insha Allah zai to bismillah bismillah to shi kenan to muna godiya za a iya aji waya insha Allah za a amsar da malam zai bayar kafin wasu tambaye ta shigo mu hada wannan cikin tambayoyin da suka shigo ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi ma malam fatan alkhairi A malam mafi yawancin matasa da sauran al'umma maza su. kuma eh kuna tare da filin fatawa assalamu alaikum wa rahmatullah to me ce ce tambaye ki wa alaikum assalam barka da zuwa filin fatawa lafiya kalawa akwai tambaya to mala yana amtowa mai amsawa barakallahu fiki amin amin wannan ke cewa assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi malam mafi yawan matasa da sauran al'umma maza sukan sukan dauki ah,

na malama Fatima ya yanzu baki girma da to Allah da malam zai addu'a insha Allah kuma ma yin akwai addu'a inda ya kamata ya faɗa miki ki yi duk zai faɗa miki insha Allah Allah ya kawo miji na gari na'am ai damu wannan kofa ce ba a san abu to malama fatima insha Allah ba ta addu'o'i to insha Allah Allah ya bada sauki Allah ya kawo miji na gari na'am yana ganin malam bari mu amsa tambayoyin da suka shigo sai mu sake dawowa wannan mai tambayar farko malama aisha ta ce malam wai da gaske ne idan sha biyu rana ta shi kenan lokacin yin walaha ya wuce eh to shi lokacin walaha ba ana iyakance shi da agogo ba ne kadai ana amfani da lokutan sallah ne lokacin walaha daga fitowar rana bayan ta dago sosai kamar wato a minti goma bayan fitowarta har zuwa kafin lokacin shigar kafin shigar lokacin azahar to yanzu kamar yanzu azahar tana shiga mu a nan kano sha biyu da minti arba'in da haka za ta iya yin walaha har sha biyu har sha biyu da rabi eh, saboda haka amma akwai lokacin da sallar azahar sha biyu ta yi to a lokacin nan ba za ta iya yin walaha sha biyu ba sau da haka ba kawai za ta dogara da agogo ba ne za ta dogara da lokacin sallah hmm, sai ta duba tsakanin ana sa lokacin fitowar rana a cikin kalandar lokacin sallah hmm. kamar yanzu a nan kano za a sa lokacin fitowar rana karfe bakwai saura minti tara hmm. to daga an ce bakwai ta yi da minti biyar da minti goma to lokacin da za a iya fara sallar walaha to hawa kuma za a tafi tiryan tiryan har zuwa wajen sha biyu da rabi da minti biyar haka kafin zawa duk lokacin za a iya yin walaha na saka da zai muna da wata waya akan laya. salamu alaikum wa rahmatullah. Malam Suleiman na Fulato bismillah. Na'am. Bismillah malam. Na'am, Allah da farko shi ne a imamu ya zama rafi ne ka sallaci. Hmm. To ya zo yana tallafi isha'i. Ya yi ya kula da raka'a ce. Hmm. Ina cewa sai sallar magariba shi ne Hmm? na'am ta biyu da ta biyu a malama idan mutum ya aure mata sai shekara ya gaba su a ba ta hanyar shi ba amma suna da waya da sai Allah ya mai su ba hmm. ta ta kan mai ta kama shi ok bata ma tare a gidan shi ba kenan eh. in yana wani gari kuma wani gari da to insha Allah za ka ji amsa da fatan ma Allah amin amin a malam mai tambaya ta ga malama fatima cewa take yi a yi mata addu'a ba ta addu'a da za ta yi ta kai shekara ashirin da aihuwa amma ba a ce ana santa ba har ke cewa kamar ba ta ba malam ba amma <laughs> sai kuma take cewa kamar tana tuhumar mm. aljanu mai malam zai yanzu ga wata wai bari mu amsa sai malama maryam daga gwandu lafiya alhamdulillah ne ce ce tambaya na amsawa to Allah ya kara ku Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya amin to kafara to muna godiya sosai malamin muna godiya sosai Allah ya bada lada to mun gode mun gode sosai Na to ina ganin masu kallo sai mu yi hakuri da a rika layi zuwa amsa wa'annan tambayoyi da suka shigo ita ma da wannan dora Allah wacce addu'a za a ko me za a ce mata dinga yi to a tunda wannan yana faruwa aljanu suna da suna cutar da mutane suna cutar da bayan Allah suna cutar da mata wajen wato su sarrafa da zukatansu ko zukatan masu son su wajen yin aure duk wannan yana faruwa kuma yakan faru wani lokaci saboda sihiri wani lokaci kuma yakan faru saboda kawai tasirin aljanu din tare da mutane to ala'ayi halin wannan yana daga cikin cututtuka da suna da magani kuma maganin shi ta hanyar addu'o'i musamman domin ba abin da yake karya sihiri da kuma karya kaidin aljanu irin addu'a so da ka tsananta addu'a da addu'o'in karya sihiri a daga da za ta iya samun wajen malaman a tibbun nabawi malaman da suke islamic chemist hmm. waɗanda aka san cewar su suna kan tafarkin sunna da ilimi ingantacce na hukunce-hukuncen shari'ar musulunci za ta iya zuwa ta nemi magani wajensu a ta rinkayi sannan ta tsananta addu'a ta tsananta sadaka kan allah maɗaukakin sarki ya tsirar da ita daga sharrin azzalumai kuma a Allah ɗaukakin sarki ya raba ta da sharrin waɗannan masharranta to in ta dage akan addu'a tana kardado tana kardadon lokacin amsa addu'a kuma tana yawaita sadaka ayan Allah yadda Allah maji ne amma sai da naci sai da naci tunda ita kanta addu'a ana so mutum ya zamanto mai yin naci a wajen addu'a din Eh, yin naci haka ake so a mutum ya kasance a cikin addu'a musamman addu'a da ya hayu ya qayyum alifu bi ya ya qayyum kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kuna ce wajen addu'a da da addu'ar eh, da kiran Allah da ya hayu ya qayyum saboda haka ta tsawaita addu'a ta yawaita kuma a karanta ayatul kursi tunda kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya karanta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kan cewa idan mutum ya karanta ta yayin da ya zo kwanciya to ɗan ba zai kusance shi ba ta irin wannan sai ta kara in ta kwanta bacci ta ta karanta ayatul kursi din ba ma kawai sau ɗaya ba har bacci ya ɗauke ta ta mayar da wannan al'adarta insha Allah da haƙuri da kuma dagewa akan yin addu'ar Allah madaukakin sarki zai nuna mata bayan wannan larura bi iznillah Allah ya yi mata Allah ya yi ma ƴan uwan musulmi baki daya ya yi mana baki daya malaman da su ma ba ma aljanun bane abin ya jinkiri ta iya addu'a Allah ya eh masu wannan kuma da batun sha'anin aure din eh to shine ɗaya bangaren na addu'a ta ahsan ta daga tuna mu hmm. ah, wanda ma ba aljanu bane amma bai kamata a yi yanzu da ta kai shekara ashirin don ba ta yi a ba ta samu manema masu aure ba hankalin ta tashi kada hankalin ta tashi komai na Allah yana da ajali amma babu laifi ta ringa addu'a kan Allah ya kawo mata miji nagari Allah ya bata miji nagari addu'ar da aka ce mumine suna yi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil na imama to ka gani cewa take ya ubangijin mu ka bamu daga abokan auren mu da kuma zuriyar mu sanyin idaniya to kaga wadda ma bata bata da shi in ta roki wannan to haka sai Allah ya bata miji kuma ya sanya shi zaman to sanyin idaniya a gare ta ah, malami tambaya ta gaba sulemi yake cewa mutum ne yake jan mutane sallar isha'i sai ah, da yana cikin sallar ya yi kamar raka a biyu sai ya tuna cewa da ya magariba ba zai cika ta wannan sallar da yake ja ko zai yanki ta to a cikin wannan zan amsa da istihadi na gaskiya don wannan far'i ne wanda ba zan kiyaye a karanta shi daga abin da malamai suka faɗa ba a bisa a fahimta ta a bisa kuma abin da nake fatawa da shi game da niyyar liman da mamu ba dole ne sai niyyar su ta zama ɗaya ba ya shiga da niyyar sallar isha sai a sallar sallan isha ko sai ya tuna cewa bai sallan magarba ba to a nan wajen a sai ya mayar da wannan sallar isha da yake yi ta zaman to nafila sai ya ci gaba da yin sallarsa a matsayin ta nafila in ya so su kuma sun yi sallar isu ta isha cikakkiya tunda mu'az ibn jabar radiyallahu anhu yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya sake yin sallar isha ta nafila da mutanen su ya musu sallah ita nafila ce tasa su kuma ta zamanto farilla kuma canza niyya daga farilla zuwa nafila yana halatta hatta a wajen malamai da suka ce ba sai an daidaita niyya tsakanin liman da mamu ba kamar malaman malikiya ya halatta mutum ya canza niyya a cikin sallah a to a cikin wannan canjin niyya da ya daga sallar isha ta koma ta zamanto nafila a babu laifi to in ya gama wannan sai ya koma ya sallar magariba tasa da bai yi ba sannan ya sallar isha tashi ta eh, farla kenan eh, to a haka sai ya zamanto kan cewar a su isha ce a wajensu ita kuma nafila ce a wajensa to sannan kamar yadda idan da kamar a ce kaga yana ya shiga yana koyi da liman mm. ya yi niyyar sallar isha ɗin shi ma mu a nan bai yi sallar magarba ba sai ya tuna in aka riga aka kulla raka'a da shi haka zai bi limamu sai ta zama sai ya mayar da ita nafila in ya mayar da ita nafila an aka yi sallama sai ya koma ya magarba sannan ya isha sa eh, to su ma haka in yana limanci haka zai yi musu Allahu ta'ala ala Allah ya saka da alheri shi ta karshe ke cewa mutumin da ya auri mace aka ɗauki kusan shekara amma ba ta tare a gidan shi ba sai ya rasu shin za ta yi mishi ta kaba ko ba za ta yi mishi ya auri mace ba a tare ba ba a tare ba yana wata kasa ita tana wata kasa mm, mm. kuma har Allah ya kawo ya rasu eh eh to wannan idan aka yi haka za ta matarsa ce za ta yi masa takaba mm. wata hudu da kwana goma sannan za ta ci gado za ta ci gadon sa. idan ya yanke mata idan ya yanka mata sadaki mm. in har ada aka yi auren an ambata mata sadaki a to za ta ci rabin sadaki tunda ba a tare da ita ba mm. so da kan an bata sadaki sai ta dawo da rabi amma kuma za a bata gadonta mm. eh, wannan shine ɗaya daga cikin akwal wanda aka wayato a cikin sabanin sahabbai kuma da shine imam malik ya tafi akai eh, cewar za ta yi ta ci rabin sadaki kuma za ta yi idda a za ta yi takaba sannan kuma za ta a sannan za ta ce za a ta gado za a ta gado na ganin ta ce fatuwar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya saka da alheri to masu kallon shalala za mu sake buɗe muku layi domin amsa tambaya biyu uku haka dai abin da ya sauwaka sai kuma mu sake rufewa wala Allah saboda yanayin lokaci malama mai tambayar da muka yi ta buɗe ta take cewa abinda suke son kawai a jan hankali akan wasu mutane sannan ita ma ta ɗora lifin akan maza wai wasu idan janaba ta same su maimakon su yi wanka sai su yi taimama shi shine take son malam ya yi kira da kuma wayar da kai ga irin waɗannan matasa wato wato ba ka wankan kenan sai taimama kawai yana ganin ko tana son ta ce saboda sanyi wata kila to saboda sanyi ai idan mutum a ita taimama ana yin ta ne don a halatta yin sallah yayin da ba za a iya yin wanka ba saboda sanyi alal misali a to irin wannan in mutum yana jin tsoron fitar lokaci cewa idan ya tsaya ya nemi ruwa mai dumi ya yi wanka lokaci zai fita to shine zai yi taimama a maimakon janaba sannan idan ya yi sallar idan ya samu ruwa ko ya sami ikon amfani da ruwa to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin abizar fa'iza وجد ma فليتق wal yamussa به بشرته idan ya samu ruwa to ya ji tsoron Allah ya shafa o ya wanke fatarsa da ruwa wato ya wanka domin wannan taimama ba za ta zama to sarki ba ita taimama tana halatta a yi ibada ne yayin da yake akwai kari a jikin mutum amma ba ta ɗaukewar kari in ba ta tsarkake mutum daga kari dole sai ya yi wankan jaraba ɗin nan da haka wannan kada a yi sake da wannan mutum ya zauna da rashin tsarki da janaba a jikinsa a ce a taimama ita ce za ta wadatar da shi wannan kuskure ne babba kuma zai to kamar yana ganganta yin sallah babu tsarki ne assalamu alaikum wa rahmatullah yau barka da alhamdulillah alhamdulillah yau ba tambaya ta suna biyan kaya ne daga Lagos. Hmm. To amma idan an sa su goro kayan hmm. sai a sa mana turela. Eh. Ma'ana a tasiyar kamar turela kamfani. Kuma sa su biyan kuɗin turu biya da farashi da ke kai da motoci an kasuwa ba. Hmm. Kuma kuɗin an sa su shi da yakan ne su ba ba ainihin masu motar ba. asali in kuka tashi biyan shi abinda aka sani al'ada malam bashir ba shi kuke bayarwa ba idan kudin kayan kowane kwali zai kai dubu uku shi sai ku yi kamar dubu ɗaya ɗari biyar da shi kayan ƙari ake yi da kayan eh, na gani na gani to insha Allah za ka ji fatawa malam akai sake mala a kai ta muna sosai to ya yi ta malala kai tsaye mu tafi tambayar da hmm. cewa ah, eh, na ji tambayar tasa a ah, wannan ah, ai kun taimaka masa wajen cin amana don ba a ba shi izinin ya ɗauki kayan waɗansu ba a matsayin attachment domin shi kansa ɗaukan kaya fiye da kayan da aka ɗora masa da aka ce shi ne zai ɗauka wannan cutar da su ne kuma cutar da hanya ne tunda kowace mota akwai abin da za ta iya ɗauka saboda haka wannan abin da suke yi a hanyar a garin neman araha sun je sun yi taimakekeniya da juna akan aikin saban Allah da zalunci domin an zalunci kamfani an zalunci kasa a cikin wannan wajibi su nemi motoci waɗanda yake dama aikin su kenan su biya su inda ake biya su ɗauko kayansu su amma ba su je su samu mutum wanda yake za su je su taimaka masa ba a cikin yin abin da yake a cikin cin wato a cikin ya ci dukiya wadda take ba ta halal ba da wannan dukiyar da za su ba haramtacciya ce tunda ba ta halatta a gare shi ba ba haƙƙinsa ba ne wannan motar ba ta sa bace bai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdamanu bil kharaj ba wato ba zai al kharaj bil daman ba zai samu amfani ba dole sai ya dauki nauyin sai yana da lamuni na wannan abu ba shi da wani kasada da ya dauka na kaya mota ba ta sa bai zuba mai ba mm. amma kuma zo ya ciri ba akan wannan kuma a biya shi albashinsa wannan haramtaccen kuɗi ne saboda haka wajibi su nemi abu wanda yake za su yi shi ta hanyar halattacciya Allah ta'ala ya ce wala ta alal ismi wal udwan kada ku haɗa ku taimaka ma juna akan laifi da da zalunci kawai mutum ya je ya sai kayan sata ne ka san cewa wannan kayan ba na mutum bane kuma ka je ka saya ga mutum ya sai kayan sata da saninsa ai ya wannan shi kansa ya zama to ɗaya daga cikin mujirman

Na amsawa sannu. To ina ganin Mala Ahmad bari mu baka haƙuri sai mu sanar da yadda ake yin kira a cikin fatawa na ganin mu ya wayar haka a yadda ake za a To ka ba da numbanka a nan kwantoral su rubuta insha Allah za mu maka magana. eh yanzu ka bar numban ka a nan control su daga su rubuta in aka fito sai a yi magana da kai a baka numban malam insha Allah wa alaikum assalam to mun gode kwarai da gaske na'am a ga bayan nan akwai tambaya da wani dan uwa ya turo ta shafinmu na facebook mai suna yusuf muhammad bawa yake cewa ah, eh, masha Allah ina kallon ku live a nan turai daga kasar brazil mala Allah ya saka da alkhairi wanda ina jin daɗin wannan shi da kuke yi na amsa tambayoyi to amma kuma malam ni ina da tambaya ne duk juma'a takan yi ne ina wajen aiki ba na samun damar yin sallar juma'a shi ne nake son in ji malam akwai laifi da nake yi a hakan eh gaskiya akwai laifi idan mutum baya zuwa sallar juma'a har akwai hadisi ma da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar sallar juma'a sau uku a jere saboda rashin kula da ita to allah zai yimke zuciyarsa ah, wannan yana daga cikin wa'id mai yaunar ko mai tsanani don haka ka yi ƙoƙari ka rinka samun yadda yake ko da ya kama ka rinka ɗaukan off ne a lokacin sallar juma'a a wata juma'ar da kadda ya jera har guda uku ya zama to kan ba kai juma'a ba in ka yi misin ɗin ɗaya ka yi misin ɗin biyu kakka bari ta uku ta zo har sai ka yi ƙoƙari ko ta yaya ka samu ka je juma'a sai dai allahumma illa idan ya zamanto cewar inda za ka je ta sallar juma'ar ba kusa yake ba tafiya ce wadda yake ta kai tafiyar da za ka yi kasaru babu kuma inda za ka je yi sallah a kusa wadda take na mazauna garin da kake inda ake haduwa ake sallar juma'a to a nan wajen kana da uzuri tunda a lokacin nan ka tun juma'a ba ta kan matafi to idan kuma inda za ka je ta sallar juma'a sai ka zamanto matafi kafin ka je juma'a ta faɗi a kanka to idan juma'a ta fada kanka saboda wannan uzuri na halin rashin masallaci a nan wajen to wannan babu laifi sai ta rinka yin sallah a zahar amma in dai har akwai masallaci da yake bai kai ta za ta iya zuwa ta sallar juma'a yanayin wajen aiki ne to ka san kokarin da za ta yi don ka rinka daukan wani lokaci off wato su rinka baka ah, waɗansu sa'o'i mm. ah, ko da sau ɗaya ne a cikin wata wanda yake za ka samu ka rinka yin sallar juma'a kada dai ka ɗauki juma'a har guda uku a jere ya zama to baka samu ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya sanya maka mafita Allah ya sanya ma dukkan musulmi mafita hakika yan uwanmu da suke zaune a ƙasashen turai waɗansu ƙasashen wato suna cikin matsi da tsanani kwarai da gaske Allah ya sanya musu kyakkyawar mafita musamman abin da mafitar da za ta sanya su su yi istiqama akan addininsu Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam amin ya alheri a cikin masu turuwa yanzu wannan ke cewa assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi dan Allah ku isa mana da gaiso mu da fatan alheri ga babban malamin kuma masoyin mu da Allah malam ya mana addu'a da bakin sa mai albarka Allah ya yi wa rayuwata albarka da kuma zuriyata Allah ya mata albarka na kwana biyu da aure amma har yanzu ban samu aihuwa ba to ina ganin masu addu'a za mu hada su a ƙarshe akwai malama lamarin ita ma da ta fama da jiki ta samu sauki amma kafin nan bari mu dan ƙara koda tambaya ɗaya ce a cikin rubutattun tambayoyi daga bisani sai mu zo mu rufe da wasu neman addu'a wani ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa kakaci jikin na fatan alkhairi kuma ina yi wa malam fatan a komawa gida lafiya tambaya ta ita shi dan Allah malam ya warware min wannan matsala kamar sallah mai raka'a hudu sai na samu raka'a biyun karshe wanda fatiha kaɗai ake karantawa a cikinsu to idan na tashi malam zan rama raka'a biyu zan rama su ne da fatiha da sura ne ko kuma kawai ma fatihar zan yi daga idris jibril eh mafi inganci da fatiha da sura zai yi eh, mun sha amsa wannan tambayar a nan eh, mafi inganci ya yi da fatiha da sura in kuma yi da fatiha kawai mm. akwai daga cikin malamai waɗanda suka faɗa haka amma dai yi da fatiha da sura shi aka ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke cika sallah in sun rasa wannan ke cewa salamu alaikum warahmatullahi malam muna maka fata nan tambaya ta ita ce mace ce suka rabu da mijinta sai ta yi wani auren amma har yau tana tunanin mijin baya mijin baya da ta aura malam har mafarkinsa take yi kuma malam suna gaisawa suna gaisawa da shi to malam tana da laifi eh tana da laifi saboda mijin baya ajinabi ne gare ta kuma su rinka gaisawa wannan gaisawa ita ce take bude kofar alaka wannan alaka ita take sa kofi tana tunaninsa daga gaisawa kuma sai a soma tunanin yadda za a haɗu daga haɗuwa kuma sai ta kai zuwa ga sabon Allah musamman ganin sun taba aure mm. ah, wannan hajizin wannan shamakin da ke tsakani yanzu babu daga zarar sun samu kaɗaita wanda zai iya kai su zuwa ga sabon Allah saboda aka ta ji tsoron Allah ta abin Allah ya mata sutura Allah ya rufa mata asiri ta je ta yi aure bayan da an sake ta sannan kuma yanzu shedan yana tarya mata idan da tana son mijin nata ya aka suka rabu ta tsaya mana su tsaya su daidaita tsakaninsu amma yanzu wato zaman halal ya gagara yanzu kuma suke so su koma su zaman tosan cewa sun yi alaka ta fuskar haram wani yana da haɗari kwarai da gaske ba halin ba bane na haka ta ta wannan alaka da take yi tsakaninta da shi a kar ta bude makanta kofar sabon Allah kalbe mu ta karshe ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam tambaya ta ita ce idan bawali ya ɗiga a wandon mutum sannan kuma bai ga inda ya ɗiga ba shin in yayyafi a jikin wandon ya wadata a yayyafi ana yi ne idan mutum yana shakka ko na jasa ce ko ba na jasa ba amma idan har jasa ce ta taba jikinsa ya rasa inda take to sai ya wanke tufar gaba ki daya wannan shine wajibi dan da haka ne zai samu bara'a zai samu kubuta ya tabbatar kan cewa ya tsarkake tufar amma in ba haka ba mm. in yayyafi ai bai san bai tabbatar ya tsarkake tufar ba mm. tunda ya tabbatar mm. da tsigar bawali to kaga ya tabbatar wannan tufar na jasa ne ba zai hukunci a kansa da tsarki ba da abin da yake na shakka da kokonto dole zai hukunci a kansa da tsarki da yaƙini me yaƙini in ya wanke tufar gaba in ya wanke inda fitsarin yake in kuma zai bai sami inda zai wanke fitsarin yake ba ya wanke tufar gaba ki eh, da kuma da kodin sanin addu'a musamman wannan daga ta karshe ne cewa ah, ta yi aure har yanzu ba a samu aibuwa ma ne ta ta addu'a sai kuma ina ganin malamar yadda gugun da ta yi fama da rashin lafiya dukkan su a sasa a cikin addu'a malam da mu baki to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرقاك كبيرا من بقاتمنا الخير وأن يوانا مدسكني من إتميني من خير هو Allah kai mata Allah ka bada zuriya tayyiba Allah kai mana albarka baki daya Allah ka bamu albarka a rayuwar mu Allah ka albarka a ayyukan mu Allah albarka a addinin mu Allah ka ba mu albarka ilimin mu Allah ka ba mu albarka a dukiyoyin mu Allah ka ba mu albarka a abokan zaman mu Allah ka ba mu albarka a cikin zuriyar mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah kuma ka sanya ya zamanto abin da suke na rashin lafiya ya ka fara a gare su Allah ka inganta mana lafiya baki daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu daga dukkan fitintunu Allah ka ka sanya musibar mu ta zamanto a cikin addinin mu Allah muna roƙonka ka ba mu sutura a duniya da lahira da kuma mu ka ba mu sutura a duniya da lahira ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa muku wannan karantarwa a mizanin lada a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa mu shirin musamman shi bakon namu fadilatul shekar doktor a shekar doktor al'imam Bashir Aliyu Umar wanda ya kasance da mu a wannan